a wannan gidan namu mai albarka mai nasara alfalaki wal asrar wan tv muna yi maku barka da wannan lokaci kuma muna yi wa kowa fatan alkhairi muna addu'a muna roƙon Allah da dukkanin bukatu muna alkhairi ya Allah ubangiji ka biya mana dukkanin abin da ya fi karfi mu Allah ubangiji ka iya mana ya Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya dan girman alkur'ani dan alfarma sayyidina Muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Na'am, jama'a abinda muka zo maku da shi yau shi ne sirri na ibdali sihiri. Yana ibdali sihiri yana aikin dafa'i. Kuma idan ya kasance an yi maka sammo a kan harkokinka kar ka samu gaba kana ta aiki kamar baka yi, kana sana'a kaman baka yi, duk abun da ka taɓa yana lalacewa ka aikata wannan sir mai albarka insha za ka samu nasara da yardan Allah babu wanda ba zai iya wannan aikin ba mace za ta iya yi namiji ma zai iya yi insha kuma bukata zai biya da yardan Allah amma ba tare da bata lokaci ba kafin mu je kin bayanin wannan sir mai albarka in dai wannan shine farko shigowarka wannan gidan nan mai albarka a yi mana subscribe a danna mana kararrawa domin shirye mu ya dinga zo mako kai tsaye idan muka saka a yi mana like a yi mana sharing ɗin mutane da yawa su amfana da wannan sir mai albarka yadda aka yin wannan sirrin shine kamar haka a farko dai ana, ana samun ruwan zamzam ana samun ruwan zamzam idan aka samu wannan ruwa na zamzam dare za ka yi wannan aikin amma ana so ka yi shi kwana uku a jere ko kwana bakwai a jere idan ka samu ruwan zamzam na cikin karamin roban nan idan ka juya shi a cikin kofi mai kyau dama karga kana tare da alwalanka sai ka fara karanta hasbunan wa ni'mal wakil ana yin kafa dubu ɗaya da ɗari ɗaya da goma sha ɗaya amma kowane kafa ɗaya kana ambata za ka ringa tofa shi a cikin wannan ruwan kofin na. idan misali yanzu kana ce bismillahir rahmanir rahim hasbunallahu wa ni'mal wakil sai ka tofa a cikin kofin nan hasbunallahu wa ni'mal wakil sai ka tofa a cikin kofin nan hasbunallahu wa ni'mal wakil sai ka tofa a cikin kofin nan har sai ka gama tofa kafa dubu ɗaya da ɗari ɗaya da goma sha ɗaya insha Allah tabaraka wa ta'ala idan ka aikata in ka aikata ka gama sai ka ɗau wannan ruwan ka sha kaɗan da ya rage shi ka shafa duk ka da shi sha Allah za ka sha mamaki in dai kana aiki kana sana'a duk abin da ka taba yana lalacewa sha Allah wannan sirrin zai magance shi da yardan Allah Allah ubangije ba mu sa'adi nasara kuma in dai akwai wani kulubutun da aka yi maka nasiri insha Allah zai warware da yardan Allah Allah ubangije ya yi mana jagora duk abin Eh, duk wani bukatu mu na duk Allah ka biya mana dan alfarma sayyidina Muhammad Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allah muka kawo karshe bayanin wannan sirri mai albarka in dai akwai abin da baka gane ko baka fahimta ba game da wannan sirrin zaka ya tuntuɓin mu a kin namba wayan mu ko ka tura mana sako a kin WhatsApp namba din mu dan neman ƙarin bayani kuma in dai wannan shiri farko shigowar ka wannan gidan nan mai albarka dan Allah a yi mana subscribe a danna mana kararawa